Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ألسنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات Rahmanir Rahim, masu saurare assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na safe na yau Litinin Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a safiyar ta yau da suka hada da labaran duniya da kuma jaridun Afirka bugu da ƙari kan shirye-shiryen da muka saba gabatar muku irin su shirin na duniyar mu a yau muryoyin masu saurare amsoshin fikihu da kuma afirka a yau to da nan dai su ne da allah shirye shirin da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa karshe Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu sai a gyara zama inda zama fara da labaran duniya tare da tahir amin ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaba buhari na tarayyar najeriya ya buƙaci jami'an gwamnati da kuma na 'yan wasanni shugaba buhari na najeriya ya buƙaci jami'an wasannin motsa jiki shugaba buhari na tarayyar najeriya ya buƙaci jami'an wasanni na najeriya da limamai da kuma fasto-fasto su yi allurar rigakafin corona gwamnatin ƙasar amurka za ta sanya ƙungiyar ansarula ta ƙasar yemen cikin jerin kungiyar 'yan ta'adda a wajenta a ƙasar iraki kuma shugaban ƙasa ya gana da shugaban ƙungiyar hajjo shabi yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iraki barham saleh ya gana da shugaban rundunar hajjo shabi na ƙasar bayan da gwamnatin ƙasar amurka ta sanya masa ta sanya masa takunkuman tattalin arziki kamfanin dilancin labaran fars na ƙasar iran ya nakalto shugaban ƙasar yana cewa gwamnatin ƙasar iraki ba za ta taɓa amincewa da shishigi cikin al'amuran cikin gidan ƙasar ba kafin ganawar jami'an gwamnatin guda biyu dai a jiya lahadi a ranar juma'a da ta gabata ce ma'aikatar kudin amurka ta sanya sunan fali fali alfayyad cikin jerin mutane wanda ta sanya wa takunkuman tattalin arziki saboda abin da ta kira wai ta ke haƙƙin bil'adama da yake yi a shekarar da ta gabata ce dai gwamnatin ƙasar ta amurka ta kashe mataimakin fali alfayyad wato abu mahdi almuhandis wato shahid abu mahdi almuhandis tare da abokin tare da bakon gwamnatin ƙasar ta iraki na lokacin shahid kasim suleimani a tashar sauka da tashin jiragen sama na birnin bagdaza majiyoyin labarai daga kasar amurka suna cewa gwamnatin kasar za ta sanya kungiyar ansarula ta kasar yemen a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda a wajenta kamfanin dilancin labaran irna na kasar iran ya nakalto majiyoyi guda biyu wanda aka amince da labaransu suna cewa mai yiwuwa a yau litinin ce gwamnatin kasar ta amurka mai yiwuwa a yau litinin ce gwamnatin shugaban gwamnatin ƙasar amurka donald trump za ta sanya kungiyar ta ansarula cikin jerin kungiyoyi masu tallafawa ayyukan ta'addanci a wajen ta jami'an diplomasiya da kuma kungiyoyin ba da agaji na kasa da kasa a kasar yemen dai sun nuna damuwarsu dangane da ɗaukar wannan matakin saboda yana iya shafar tattaunawar sulhu saboda yana iya shafar tattaunawar sulhu wanda majisa ɗinkin duniya take jagoranta tsakanin gwamnatin ƙasar yemen da kuma ƙasar saudiya sannan mai yiwuwa hakan ya shafi ayyukan ba da agaji wanda ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suke gudanarwa a ƙasar ta yemen tun shekara ta biyar ne dai gwamnatin ƙasar saudiya tare da kawayenta suke ƙoƙarin kifar da gwamnatin ƙasar yemen da nufin mai da tsohon shugaban ƙasar abdurrabbu hadi mansur abdurabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar amma ta kasa yin hakan saboda turjiyar da kungiyar ansarula da kuma kawayenta suke nunawa shugaban tarayyar najeriya muhammadu buhari ya buƙaci jami'an wasannin motsa jiki na ƙasa da limamai da kuma fasto-fasto su yi allurar rigakafin cutar corona a gaban jama'a a gidan talabijin ta ƙasa don kwaɗaitar da mabiyansu yin hakan. gwamnan jihar ikiti kayode fayemi kayode fayemi gwamnan jihar ikiti kayode fayemi shine ya bayyana haka bayan ganawarsa da shugaban kasa a fadarsa a jiya lahadi kafin haka dai an ba da sanarwar cewa shugaban kasa da mataimakinsa da kuma sakataren gwamnatin tarayya har ilaya da sauran manyan-manyan jami'an gwamnati za su yi allurar rigakafin a tashar talabijin ta kasa wato nta saboda kwadaitar da sauran mutanen kasar yin allurar yin allurar rigakafin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kwamandan dakarun juyin babban kwamandan dakarun sojojin kasar iran ya ba da sanarwar cewa kasar na kasar na shirin fara wani gagarumin atisayin soji a cikin 'yan kwanaki masu zuwa da yake ba da wannan sanarwar a wata hira da kamfanin dilancin labaran ƙasar iran wato irna brigadier general kiomars haidari ya ce atisayin za a gudanar da shi ne nan kusa a yankin kudu maso gabacin ƙasar za a kuma yi amfani da duk ire-iren makaman da ƙasar iran take da su tare da sauran bataliyoyin sojojin ƙasar a fannoni daban-daban. Birgediya janar haidari ya kara da cewa atisayin umarni ne na jagoran juyin juya halin musulunci atlas said alil hamnai saboda take-taken da makiya suke nunawa a cikin 'yan kwanakin nan za a kuma gudanar da atisayin ne a iyakokin kasar saboda su ne jan layi a game da tabbatar da zaman lafiya a game da batun a game da tabbatar da tsaro na kasar. kasashen iran da kuma cuba za sun amince sun kasashen cuba da kuma kasashen cuba da kuma iran sun amince su yi aiki tare a shirin samar da allurar rigakafin cutar corona bangarorin biyu sun cimma wannan matsayan ne wajen wajen gwaji da kuma samar da allurar rigakafin cutar covid-19 a ranar juma'a da ta gabata ce dai jagoran junjiya halin musulunci ayatollah said alila khamenei ya bayyana cewa kasar ba za ta amince a shigo da allurar rigakafin cutar corona daga kasashen amurka da kuma birtaniya ba saboda kasashen ba abin amincewa ba ne saboda kasashen ba abin amincewa ba ne iran dai na mai fatan fara sarrafa ko kuma amfani da rigakafin cutar corona da ta samar a cikin gida a cikin 'yan kwanaki a cikin 'yan watanni masu zuwa idan har gwajin da ake kansa ya bayar da sakamako mai kyau masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To matala masu rarrika da ku shafa kuma tare da radio Hausa biyu wacce ne a nan Tehran. Yanzu kuma sai shirin shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita akan su da majin mahangar masana akan lamuran. Shirin namu na yau da Allah zai dubi ne akan halin da ake ciki a kasar Amurka ta fuska siyasa biyu bayan tabargazar da shugaban kasar Amurka mai barin gado Donald Trump da magoya bayansa suka tafka a ranar Laraba da ta gabata da nufin kawo cikas ga zaman majalisa da ke nufin tabbatar da joe biden a matsayin wanda ya lashe zaɓe a hukumance sai a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. a ranar laraba da ta gabata ce dai dubban magoya bayan donald trump shugaban kasar amurka mai barin gado daga jihohi daban-daban da kasar amurka suka taru a birnin washington inda trump ɗin ya gabatar jawabi a gaban magoya bayan nasa a fadar white house inda kuma a nan ya tunzura su zuwa ginin capitol na majalisar dokokin kasar wanda kuma a ranar ne majalisun guda biyu na dattijai da kuma wakilai su gudanar da zama domin amincewa da sakamakon zaɓe inda suke shirin tabbatar da joe biden na jam'iyyar democrat a hukumance a matsayin wanda ya lashe zaɓe yayin da shi kuma donald trump yake kirarin cewa shine lashe zaben kuma yake zargin cewa an tafka magudi duk da cewa dukkanin bincike da aka gudanar akan zargin nasa babu wani abu da aka iya tabbatarwa akan hakan wannan zaɓe na kasar amurka na wannan lokaci da ya zo da abubuwa da dama waɗanda suka zubar da kimar amurka idan duniya musamman ma irin tabargazar da donald trump ya tafka a cikin shekaru hudu da ya kwashe yana mulkin amurka da kuma babbar tabargaza wadda ya tafka a lokacin zaɓe da mafi muni daga cikinta ita ce tun zara magoya ban sa su kaddamar da farmaki akan babban ginin majalisar dokokin ƙasar ta amurka a babban ginin capital da yake cikin birnin washington da nufin hana majalisar fitar da kudiri zai tabbatar da Joe Biden a matsayin zaɓen shugaban ƙasar Amurka. Dangane da wannan batu wani tare da Dr. Jafar Lawal Dabai, malamin siyasar ƙasa da ƙasa daga Jami'ar Kaduna da ke tare Najeriya. Dr. bayan yi maka lale marhabin a zauren shirin namu, da farko dai za mu so mu ji ƙarin bayani dangane da tsarin siyasar ƙasar ta Amurka da kuma yadda ake kallon tasirin wannan siyasa ke zuwa yanzu musamman ma a cikin waɗannan shekaru hudu da Donald Trump yana mulki a ƙasar ta Amurka. yanayin siyasar ƙasar amurka yadda suke shimfiɗa al'amuran nasu da kuma yadda yanayi kan canza a bisa lokaci da kuma yanayin abubuwan da ke faruwa musamman abubuwa da gwamnati ke yi ko ko hulɗata da sauran ƙasashen duniya da kuma yanayin yadda abu ke taɓar wato tattalin arzikin ƙasarsu musamman ita wannan gwamnati wadda za ta kawo ta donald trump tun farko an fara ne da rawa ta banza wato yanayin yadda ya kafa gwamnatin da yadda mu'amalar kasar ya canza taswirarta zuwa wani irin yanayi wanda ba a saba gani ba ya kawo canjin siyasa a kasar kwarai da gaske tunda ta kai ga akwai manyan sanatoci wanda 'yan republican ne wato jam'iyyar shi donald trump amma kusan tun tashin farko ba su goyon bayan shi saboda mafi yawancinsu wasu sun kusa shekara arba'in a wato wannan majalisa ganin yadda ya zo wato da wani irin yanayi ba sabon ba ta kai ga ba su wato goyon bayan yadda yake al'amuransa musamman hulɗa da ƙasashen waje da kuma yanayin tattalin arzikin kasar da kuma yanayin wato tanadi da suka yi ma lafiya duk ya canza wannan yanayi wanda ta kai ga hatta lokacin da wannan annoba ta corona ta zo an ga gazawar gwamnati muraran a amurka don haka wannan ta kai ga ya hada abubuwa ya yamutsa ta inda jama'a suka dawo rakon jam'iyyar tashi musamman kuma shi kanshi don misali a wasu jihohin akwai inda sun zaɓi jam'iyyar republican amma da aka zo zaɓen shugaban ƙasa ba su zaɓe shi ba wannan yanayi ta kai ga yanayin siyasar ya canza sosai saboda shi yanzu shugaba da aka zaɓa joe biden kaga a tarihin amurka shine mafi yawan shekaru da aka taɓa zaɓa ya hau kan kujerar wannan ya nuna cewa amurkawa sun gaji da shi wannan shugaba da suka kada a zaɓe saboda kawai yanayin yadda yake ɗaukan abubuwan nasa saboda haka siyasar su in dai ya zama shugaba ya yi wato gaban kanshi yana ta taɓasgara to gaskiya ba su barin shi duk inda suka kai ga son jam'iyyar za su barta a su zaɓi wata jam'iyyar don a samu canjin yanayi. To dakta a cikin waɗannan shekaru hudu dai kowa ya ga yadda Trump ya yi mummunan lahani a kan alakar da ke tsakanin Amurka da manyan ƙawayenta na nahiyar Turai. Shin ana ganin sabuwar gwamnatin da za a kafa ƙarƙashin Joe Biden za ta iya sake farfaɗo da wannan alaƙa da kuma kyautata alaƙar kamar yadda take a baya tsakanin su da ƙasashen Turai? Kwarai da gaske akwai sa ran cewa lallai za a samu canjin yanayi sosai a na kasar wato dangantaka kasar amurka da ƙasashen turai kawayenta musamman da kuma sauran ƙasashen duniya a musamman in muka yi la'akari da cewa duk lokacin da su wayannan a jam'iyya ta kafa gwamnati wato democrat akan samu dan sassaucin fuskantar mu'amala da sauran ƙasashe, musamman don inganta wannan mu'amala to amma ginshikin siyasa amurka kwarai da gaske abu ne wanda an gina shi bisa fin karfi wato da kuma san kai wato ya zama na amurka ita ce dai komi ita ce kuma gaba ko da wata mu'amala za a yi ya zama na abin da za su saman makasarsu ne kawai suke tunkara ba wai abin da dan uwan mu'amala zai samu ba su idan su dai a kansu yake wato musamman sun saba da wannan san kai shine ginshiki na siyasar su ta jari hujja to amma a bisa dukkan alamu wannan za a samu canjin yanayi saboda kamar shi shugaba wanda zai an shira gama joe biden gaskiya mutum ne wanda an san dattijo ne ya daɗe a ita senate ma na ƙasar wanda gaskiya akwai sa ran eh, bankaura da shi shugaba trump ya yi zai wahala shi ya yi musamman saboda wannan taɓasgara da ya yi shi trump ta kai ga amerika ta yi ƙasa ƙwarai don haka su dole wannan wato jam'iyya ta democrat da kuma gwamnatin da za su kafa ƙarƙashin joe biden ya zamana gaskiya sun yi takatsantsan sosai kuma sun diba duk kurakuran da ita gwamnatin trump ta yi ya zamana sun kauce mata akwai yarjejeniyoyi da dama na kasa da kasa waɗanda amurka ta riga ta rataba hannu akan su a lokutan gwamnatocin baya da suka gabata amma zuwan donald trump ya sanya kafa ya shuri da irin waɗannan yarjejeniyoyi da hakan ya haɗa hadda yarjejeniyar na mai muhimmanci ta ɗumamar yanayi da kuma dakatar da amurka dai daga kasantuwar ta mamba a hukumar lafiya ta duniya da dai makamantansu iya ake ganin cewa joe biden zai fuskanci wannan lamari zuwan shugaba trump a gaskiya yadda ya fara zuwa yana shure a yawancin yarjejeniyoyi da gwamnatin baya ta yi ƙoƙarin cimma ta kuma sa hannu wannan abu ya nuna ma duniya ƙuruƙuru cewa lallai wannan mutumin bai ma san harkar mulki ba da harkar mu'amala da ƙasashen duniya da ya kamata gwamnati ba ma ta amurka ba kowace iri ta yi saboda yarjejeniyoyi mai muhimmai wanda aka sa hannu kamar na hana yaduwar makaman nukiliya wanda kasashen turai da amerikan sun yi kokari sosai har ta kai ga kasashe irin su iran sun yadda an sa hannu din an ci gaba da abubuwa sun nisa amma da ya zo ya watsar da wannan akwai yarjejeniya na ɗumamar yanayi din nan wadda tana da muhimmanci sosai ƙasashe sun yarda an sa hannu da sauransu wannan ma ya zo ya shure hatta mu'amala na shige da fice na amerika ya yi mata tangarɗa sosai inda ta kai ga ya nemi a kori wasu waɗanda su daɗaɗɗu ne a ƙasar amurka musamman waɗanda suka fito da ƙasashe irin na afirka da sauran ƙasashe na latin amurka da kuma yadda ya rika zaben ƙasashe ma ya ce 'yan ƙasashen ba za su shiga amurka ba saboda ga wani yanayi da ya na zargi da ya zo ya rika sawa to wannan duk a gaskiya ya damalmala farin jinin amerika kanta da amerikawa a idon duniya da kuma ya zamana gwamnatin ta zama an banzantar da ita saboda ba ta yiwu a sa yarjejeniya ƙasa ta sa hannu kuma ta zo wani ya zo ya shure to wannan duk ya haɗu a gaskiya ya zamana ƙasa amurka da gwamnatin ta ƙara baƙin jini sosai ga idanun duniya da jama'a kwarai don haka wannan duk shi ya tari ya ƙara cikuikuyi mu'amalar ƙasa Amurka da ƙasashen duniya da dama don haka tattalin arzikin ƙasar nasu wanda gaskiya ya samu koma baya kwarai da gaske hawan shi da zuwan shi da kuma rikonsa kai na kashi da ya yi ma wannan annoba ta corona an ga gazawar gwamnati a amurka to dakta wani abu kuma shine lokacin shugabancin donald trump alaka tsakanin amurka da kasashen afirka ta sakwarkwace matuka shin ana ganin bayan faduwar donald trump lamura za su kyautata ta fuskar alaka tsakanin amurka da kuma kasashen nahiyar afirka makomar siyasa afirka da ƙasa amurka za ta canza saboda salon da shi wancan shugaba mai gushewa ya ɗauka gaskiya salo ne na rashin a ah, kan gado da rashin kula da kasashen afirka wanda bai ma dauke su komi ba don haka ba wani inganta wato wata mu'amala da kasashen afirka suke da ita da kasar amerika shi abin da ya dauka kawai ya sa gaba al'amura da aka ma shimfiɗa tsakanin manyan ƙasashe na duniya ba ma wai ita afirka ba kawai. to jama'a masu haru lokacin da muke da shirya da gayar suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin godiya ta musamman ga dr jafar lawal dabe masani akan harkokin siyasar kasa da kasa kuma malami a jami'ar jihar kaduna da ke tarayyar najeriya wanda kasance tare da mu a cikin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yardar allah kafin wani lokaci ne abdullahi salo katsina wanda na shirya na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin duniyar mu a yau kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirin nan naku na muryoyin masu saurare. barkan kuɗar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattaro ra'ayoyin ku masu saurare. A yau ma dai ni ne Hassan Barka ke mai farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba malami na farko sai ka yi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne Hassan Talba George Patescu ina so ne amfani da wannan dama na jinjinawa dan majalisa mai wakiltar Nigeria Patescu eh, a majalisar wakilai Honorable Ibrahim Umar sakamakon kokari da yawa talakawa na kai musu wutar lantarki ƙauyuka wannan ba karamin namijin kokari ya ba don haka dama eh, mahimmancin shugabanci a zaɓi mutane ya tallafa al'umma su gyara karkara muna masa godiya da fatan alheri daga naku mai sauraron kwasan talba george patescom a jihar yoban najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu murya jamhuriyar musulunci ta iran mamman sani yake magana da ku daga nan birnin da magaram to ina muku fatan alkhairi da fatan dai kuna cikin koshin lafiya masha Allah zai amfani da wannan dama da kuka bani zan yi magana akan zaɓe namu na Nijar to a gaskiya wannan zaɓen namu na Nijar tana ƙasa tana sama ne mu talakawa babu abin da za mu ce sai dai mu ce kawai Allah ya kyauta dama haka ne an ce ta malam bata wuce amin to na bar ku lafiya BOS ta iran muna jamhuriyar musulunci ta iran na kuma mansani wanda ke birnin da magaram tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na tahir m tahir jambudo kano nigeria da farko na shigo wannan shiri ne domin na yi tsokaci kan batun zaɓen ƙananan hukumomin jihar mu ta kano to hakika nan da mako mai zuwa za a yi zaɓe asabar wato ta sama a yi zaben ƙananan hukumomi amma muna jan hankali 'yan siyasar mu na jihar kano domin kaf najeriya kowa ya san kun fice wajen iri ta siyasa kun fice wajen ta da zaune tsaye a da yankin mu na arewacin najeriya muna fata da za ku zauna lafiya ga duk wanda allah ya ba sakamako wanda ya nasara to za ku bi ka wuya ba tare da tashin hankali ko tashin tashin ko kuma soke soke ko faɗace faɗace wani muku fatan alkhairi daga sauraron ku na yau kullum tahir m tahir jan bulo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shashin Hassan, na bh mare jamhuriyar musulunci tehran mai magana isu ne madaddai da magarmar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar to yau zan yi tsokaci da jinjina ga gwamnatin najeriya ganin an ce za ta taimakawa ga matasa aiki matasan najeriya to wannan abu ne mai kyau daman shi matashi yau rashin aiki shi yake kawo matsaloli da dama na miyagun kwayoyi da ma na kidnapping da irin 'yan bindiga daɗi kenan kuwa yau matashi yana da aikin shi baya leka wannan hanya kuma da fatan allah sa abin da ta ya tilasta ta a ce ba tare sun yi ba tare da zaben wani sai wani ba yi abu yadda doka ta bada da fatan allah ka taimaka kuma shugabannin su rika irin wannan taimakon ganin cewar irin haka yana kawo magance zaman banza na gode bh murjan fure jamhuriyar musulunci magana isu ne ba da magaram jamhuriyar niger na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar niger Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa Itis Gadau jihar Bauchi zan tofa albarkacin bakina akan buɗe iyakoki da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi tsakanin jamaforiyar Nijar da kuma jamaforiyar Benin. Hakika hakan abu ne ne kuma abin yabawa ne kuma muna jinjina wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Hakan zai inganta tattalin arzikin ƙasashen namu guda biyu kuma muna fatan gwamnatocin ƙasashen namu na afirka za su haɗa kansu wajen kawo ƙarshen 'yan ta'adda da masu goya wa 'yan ta'adda baya a ƙasashenmu na afirka hakika ta'addanci na kawo wa tattalin arzikin ƙasashenmu na ƙaso da fatan allah ubangiji ya kawo mana dawwamammin zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu najeriya da ma ƙasashenmu na afirka baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya na gode rediyo boh tehran mai magana iliyasu yakuba digawa ita suka ɗauki harbauci. bauchi assalamu alaikum wa Abdullahi. Kuna tare da mai sauraron ku eh, na yau da kullum Ilyas Krezi ne na kulabar ra'ayin zuci da ke agadas jamhuriyar Nijar. Shi zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayina game da wannan hari ko in ce game da wannan hare-hare da 'yan ta'adda suke kawowa a ƙasa ta ta Nijar eh, game da musamman wannan hari na baya-bayan nan. Abin da zan kira ga shugabanninmu na Nijar game da irin wannan hari da ake kawowa ana kashe bayan Allah wanda ba su shi ba su gani ba ana ɗaukar rayu isa isabillahi mu waɗannan abubuwa ba mu jin daɗin su ya kamata gaskiya shugabannin mu game da haraka tsaro in nan su tashi tsaye su kula sosai duk rai ɗaya da aka kashewa a cikin ƙasa su sani haƙƙin shi yana bisa wuyansu ya kamata mu in suna faɗaka su faɗaka game da turawan nan ba alheri ne ba tattare da su sharrin su yayi yawa ko da akwai alheri sharrin su yayi yawa su ne suke kulla mana wannan makirci a tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran da fatan kuna lafiya mai magana ismaila adam daga nan dubai yana isar da ta'aziyya ta ne ga 'yan uwa da suka rasa rayukansu a sanadiyar harin da aka kai a iyakokin Nijar da mali da fatan allah ba su haƙurin rashi kuma allah ƙara kare Nijar daga wannan 'yan ta'adda to da wannan ne kuma zan ja linzamin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake ke haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh da ma lahirin waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna tumatala bayan shirin muryoyin masu saurare sai shirin nan na amsoshin fikihu amsoshin fikihu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin jama'a masu raro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa muke amsa tambayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana waɗanda suka shafi al'amura na fikihu to a wannan shirin mun zaɓo waɗansu daga cikin tambayoyin da kuka turo kuma bi iznillah za mu ainihin amsa waɗannan tambayoyi shi wannan bawan allah tambaya ne ya turo yake cewa ni mutum ne wanda yake mai kasuwanci na kan ɗauki kayayyaki ya dudduka kan bi ofis-ofis ina sayarwa da mutane to amma akwai waɗanda za su bani kuɗi hannu sai in siyan musu bisa wata kima wani farashi akwai waɗanda za su karɓa bashi to wanda zai karɓa bashi sai in ƙara masa wato bisa wanda zai sai abun hannu shin wannan abun da nake yi ya inganta ko bai inganta ba to abin da yake so ya nuna shine cewa irin cinikin da ake yi in za ka siya kuɗi hannu a misali a ce wannan atamfa ce turmi guda duk wanda zai siya kuɗi hannu dubu biyu ce amma idan za ka siya bashi ne sai ƙarshen wata da yake kai ma'aikaci ne ko kuma dai baka da kuɗi yanzu to za ka ba dubu biyu da ɗari biyar to yake cewa shin irin wannan cinikin ya inganta ko bai inganta ba to tambayar a fili take kuma al'amari ne da akwai da dama wanda suke irin wannan ainihin kasuwanci din to a nan sayar da irin waɗannan kayayyaki bisa bashi ta yadda cewa in mutum ya siya bashi za ka yi masa ƙari to wannan ba shi da wata matsala a cikin fikihu na ja'fariya matukar akwai yarjejeniya tsakanin mai sayarwa din da mai saye in dai shi mai saye din misali ya ce a tamfan nan tun da kudin hannu dubu biyu kake sayarwa to ni yanzu ba da kudi hannu na yadda zan baka dubu biyu da dari biyar lokacin da na samu kudi din nan ƙarshen wata ko kuma zuwa ga lokaci kaza idan suka yarjejeniya suka yarda suka aminta mai saye ya yarda mai sayarwa ya yarda to wannan cinikin ya inganta kuma ba a yi haramci ba kuma ya zama babu wata matsala a ciki wannan ina ganin insha Allahu tambayar ta amsu dangane da wannan tambaya da kai a amsanta a fili to um, wannan baiwar Allah abin da take tambaya dangane da abu ne da ya shafi shakku na bangaren alwala wato kinan bangaren sallah ne take cewa wato na yi sallah ne na idar bayan na idar da sallar sai nake shakkun shin wannan sallar da na yi na yi ta ne da alwala ko kuma ba alwala na yi ta wato tana shaku amma fa sai da ta yi sallan ta idar sannan wai yanzu kuma take tunanin shin sallan da ta yi ta idar din nan lokacin da ta yi sallan akwai alwala tare da ita ko kuma ba alwala to irin wannan shakku din amsar anan ita ce cewa idan mutum ya yi sallah ya kuma kasance ya idar da sallah sannan shakku ya bujiro masa cewa ya yi alwala ko bai yi alwala ba to wannan sallan ta tafi an yi ta an gama kuma ta inganta ba sai ya sake sallah ba ba sai ya yi wani abu daban ba a'a ita sallan ta inganta kuma ta riga ta tafi shikenan insha Allah sai dai mai masa addu'a ko kuma mai mata addu'a Allah ya amshi wannan sallah amma dai ta inganta sallah din ba matsala abin da kurin yake a nan shine cewa sallan da za ta zo nan gaba to fa sai lalle sai an ji an yi alwala idan wannan sallan da mutum eh, baiwar Allah ta yi dinnan sallah ce ta azahar bayan ta izar da sallar azahar din sai ta fara shakkun shin sallar nan da ta idar ta yi da alwala ta yi ta ko ba alwala to ta dauka kurin ta yi ta da alwala kuma sallan ta ta inganta to amma in za ta tashi yanzu za ta yi sallar la'asar to fa yanzu dole sai ta je ta yi alwala ba za ta yi cewa a tun da waccan sallan ta azara an ce shikenan ta inganta ta ce to barin dora yanzu ma barin sallar la'asar a da akwai shakku a ciki yanzu tun da wannan sallar la'asar ba a yi ta ba yanzu ake son a yi to sai a je a yi alwala sannan a zo a yi sallar la'asar wannan ita ce amsar wannan tambaya bi izinillahi subhanahu wa ta'ala to da yake muna da ɗan sauran lokaci bari mu gani shi kuma wannan bawan allah wato tambaya yake dangane da al'amuran da ya shafi sadaki cewa yake cewa wato kamar ɗaurin aure ne aka yi amma a cikin ɗaurin auren nan sai ba a ayyana sadaki ba to yaya shin wannan aure ya inganta ko ko bai inganta ba tunda ba a ayyana sadaki a cikin ɗaurin auren ba to hakikatan dangane da irin wannan tambaya ko irin wannan yanayi za mu iya cewa akan samu yanayi biyu ne tunda ka ce kurin ɗaurin aure aka yi amma ɗaurin auren musamman a ɓangaren abin da ya shafi mazhaba ta ahalul baiti alaihi salam muna da aure da'imi muna da aure muwakat to duk da cewa baka faɗi wanne ne a ciki aka yi ba a ayyana wato sadaki din ba to amma amsar dai a takaice ita ce in dai aka ce ɗaurin auren nan ɗaurin aure ne da'imi na dindindin ba ainihin ɗaurin aure ne na auren mutu'a ko kuma aure na wucin gadi ko kuma aure muwakat ba to in dai auren ɗaurin aure ne aure da'imi to idan ba a ayyana sadaki ba ba matsala wannan auren yana nan idan ma ya kasance shi wanda aka ɗaura auren ya je ya sadu da matar ba a ayyana wannan sadaki ba to abin da zai biyo baya shine kurin daga baya in zai tashi ya bada sadakin tunda ya riga ya sadu da ita sai ya duba ya ga cewa irin wannan matar da yanzu aka ɗaura musu aure irinsu irinsu in an tashi ba da sadakinsu nawa ake bayarwa shine wannan ake ce masa maharul mithil ko sadakul mithil sai i ɗauko kwatankwacin irin waɗannan matayen da yanzu ya aura ya ga irinsu sadakinsu nawa akan bayar to sai ya ba da kwatankwacin wannan sadakin daga baya ko da kuwa an ƙi ambaton sadakin da gangan ne lokacin ɗaura auren ko kuma bisa mantuwa auren yana nan aure ya yiwu ba matsala domin ba sharaɗi ba ne ɗaura auren da'imi na dindindin a ce sai an ambaci sadaki ba sharaɗi ba ne a bisa mazhaban ja'fariya saboda haka kenan daga baya ko da bayan sun sadu zai iya ba da sadaki din sai ba da wannan maharul misil ya duba kwatankwacin wannan matar irin su sadaki nawa akan bayar sai ya ɗauko kwatankwacin wannan sai ya biya sadaki din daga baya to amma idan auren da aka yi ba da'imi ba ne aure ne muwakkat aure ne na mutu'a to wannan ɗaurin auren idan aka yi shi ba ayyana masa sadaki ba da gangan ne ba ayyana ba ko kuma bisa mantuwa to auren fa gaba ɗayansa babu shi auren ya zama batil bataccen aure ne bai inganta ba saboda shi sadaki a ayyana sadaki a auren mutu'a aure wanda yake muwakkat rukuni ne mai girma saboda haka in ku babu rukuni to al'amari ya ɓaci auren bai inganta ba kenan saboda haka dole ne a bambance tsakanin biyu din ina fata insha Allahu shi mai tambaya ya gamsu da wannan amsa insha Allah to saboda lokaci za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad daga shirin amsoshin fikiyo sai kuma shirinmu na karshe a safiyar ta wato shirin na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamarar suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu batutuwan da suke da alaka da nahiyar. A cikin shirin na yau za dubi ne dangane da batun sabuwar cutar corona wadda ta sauyi riga a wasu kasashe musamman ma a Burtaniya da kuma da likitoci suke ganin yiwuwar yaduwar wannan cuta a kasashen nahiyar Afirka game da hanyoyin gane ta da kuma matakai da suka dace a ɗauka domin kare kai wanda dai shine abin da shirin namu zai dubi a kansa a yau da yardar Allah sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. a cikin 'yan lokutan baya-bayan nan da ya mahukunta a ƙasar burtaniya sun sanar da ballar sabuwar cutar corona a ƙasar wadda ake ganin cewa cutar covid-19 ce ta sauyi riga ta kuma ƙara ƙarfi da kuma ake ganin cewa za ta iya yaduwa zuwa wasu ƙasashe a cikin 'yan makonnin da suka gabata an fara magana akan ganin alamunta a tare najeriya wanda hukumomin kiwon lafiya ba su tabbatar da hakan ba dangane da wannan batu a cikin shirin namu muna tare da dr mustapha ahmad yusuf ƙwararren likita daga asibitin koyarwa na malam aminu kano da ke birnin kanan tarayyar najeriya dakta bayan yi maka barka da zuwa da lalebar habin a cikin shirin namu za mu so mu ji karin bayani akan batun bular wannan sabuwar cuta da kuma halin da ake ciki akan yaɗuwarta musamman ma batun cewa an ga wasu alamu masu kama da ita a najeriya shin ko an tabbatar da hakan ko kuwa ana cikin bincike ne akan lamarin maganar cewa an samu watan abin da muke ce ma new variant so yanzu abin da ya faru kenan game da ita wannan kwayar cutar coronavirus a ƙasar birtaniya an samu ɓullar sabuwar abinda da muke ce kamar strain kenan na wannan kwayar cutar akwai jami'ar redeemers da ke jihar osun ta nan ƙasa najeriya sun gudanar da bincike akan wasu marasa lafiya da ke dauke da alamomin ita wannan cutar ta coronavirus inda sa gano cewar kwayi cutar da wasu daga cikin wanda aka yi makwace-kwace tana yanayi da irin wannan sabuwar kwayi cutar da ta ɓalla a ƙasar birtaniya e su kaji abin da yake faruwa kenan amma dai har yanzu dai ana kan bincike kuma ba a gama fahimtar ita wannan sabuwar ƙwayar cutar da ake tunanin ta ba ana gudanar da bincike amma dai a can ita ƙasar birtaniya kamar yadda muke gani tana ƙara yaduwa kuma ƙasashe da yawa sun dakatar da harkar jirage sufuri kenan sufurin jirage da ake yi wato na ƙasa da ƙasa na wani lokaci To dokta ta yaya ne cutar take sauya kama da kuma yadda ku likitoci kuke iya gane hakan? Ana samun lokaci-lokaci ƙwayoyin cutuka, bacteria, virus ko fungi sukan canza riga, su canza yanayi ko su sauya yanayi sabida su bijirewa magunguna da ake amfani da su. wajen dakile yaduwarsu wajen yi daƙile ah, ko kuma kashe su ma gaba ɗaya to wannan ba abin mamaki ba ne ba sabida idan kana da ƙwayar cuta wanda aka ce ana samun ta misali a najeriya ko a birtaniya ko a amurka ana iya samun ana iya tsintar kan cikin wannan yanayin da muka tsinci kanmu yanzu sabida mun san cewar yanayi na sanyi da zafi da kuma al'ummar da suke rayuwa a najeriya ya fita daban da yanayi na sanyi da zafi da kuma mutane da suke rayuwa a amurka ko birtaniya to su ma wannan yanayin matuka gaya yakan yi tasiri a ƙwayoyin cutuka da dama shi sa za ka so da yawa ko da tun farko da ita wannan cutar ta corona ta zo mana nan afirka su turawa suke mamakin ya aka yi ba ta nakasa mutanenmu ko kuma kashe mutanenmu yadda take kashe su so wannan yana ta iya yiwuwa tuntuni dama akwai ita wannan sabuwar kwayar cutar coronavirus din da yanzu aka kai ga ganowa ta iya yiwuwa dama can akwai ta abin da muke cema a likitance ko kuma a hukumar kimiyya watan strengths kenan ana samun strengths mabambanta na kwayoyin cutuka wannan kuma maganar gaskiya yakan ba da wahala sabida akwai bambanci a ce misali kana yakar abu guda ɗaya wanda yake ƙwallin kwal wannan ɗayan ne ka sani akwai kuma bambanci a ce kana yakar abu guda ɗaya da yake da fuskoki da dama so kaga ta iya yiwuwa ka je kana yakar wannan fuskar alhalin wancan kuma yana can yana yawo a cikin gari to halin da muka tsinci kanmu kenan waɗanne irin alamu ne suka fi zama muhimmai wajen gane an kamu da ita wannan cuta ta corona akwai alamu wanda misali idan mutum ya ce yau ya tashi yana fama da baya iya numfasawa yadda ya kamata kuma yana ji kamar ana shaƙe shi ko numfashinsa na ɗaukewa ko kuma mutum ya ce gaba ɗaya ya fi su turare baya jin ƙanshin turare ko an kawo masa abinci ya ci abinci shi kamar matarsa ko iyalinsa ko abincin da ya ci gaba ɗaya kamar ba su sa gishiri ba ko ba su sa sinadarai ba na ɗanɗano abin da muke ce ma anosmia kenan mutum ya rasa gaba ɗaya baya jin ɗanɗano baya jin ƙanshi baya jin wani daɗi na abinci to wannan na iya zama alamomi na ita wannan cutar ta coronavirus yana da kyau mutum ya killace kansa ya samu takunkumin fuska yana sawa ya kuma garzaya ko ya kira lambobi da ake bayarwa na hukumar da ke bi gida-gida ko kuma asibitoci wajen kula da wanda suke ɗauke da wannan cuta abin da kuma yake son mu fahimta shine wani lokacin ta iya yiwuwa mutum kana tari kana atishawa to kuma ba ka son ba san ko me ko wanda yanayi kake ciki ba amma ba ka son ka zamto ciwar kai ka yada wannan cutar kana iya dauka wannan takunkumin fuskan ka dinga sawa musamman kuma cikin masallatai musamman manyan mutane dattijai kamar yadda a baya abin cutar nan ya nuna da kuma yanzu da yadda muke gani ta fi nakasa wanda suke da shekaru manya manyan mu kenan da kuma wanda suke da wasu sauran cutuka da ya danganci kaman bangaren ciwon suga ciwon hawan jini da sauransu an kula cewar in suka samu wannan kwayar cutar ta fi tasiri a kansu muna iya kiyayewa matasa su kiyaye su rage yawan huda da suke da manya sabida yaɗa musu wannan cutar su gaba da wanke hannayen mu ci gaba kuma da bin dokokin da aka ce mu bi. To, dokta waɗanne irin shawarwari ne kuke baiwa jama'a domin ganin sun ɗauki matakai na kariya daga kamuwa da ita wannan cuta ko kuma yaɗa ta tsakanin jama'a? Ba da daɗewa ba, akwai za mu iya cewa kamar hukumar ptf kenan watan abin da ake cewa presidential tax force kan ita wannan cutar ta coronavirus da ke nigeria sun fitar da bayanai cewa to mutane lallai sai an kiyaye sabida mun tsinci kanmu cikin watan abin da ake cema second wave kenan watan wancan cutar da magani ko annobar ana masa lagani ko ana mata lagani da ciwon fast wave kenan masu gudanar da bincike a baya sun yi harsashen cewa ana iya ƙara samun bullar ita wannan cutar ta coronavirus da ake ma cutar da lagani da second wave wasu wannan hukumar presidential tax force da ke najeriya sun fito sun yi bayanai sun ce mun tsinci kanmu a cikin second wave kuma sun ƙara fitar da dai wa'annan hanyoyin da muka sani da ake ta bayani na wajen yadda za mu yi mu kare kanmu mu kuma dakile yaduwar ita wannan cutar watan baya wuce mu ci gaba da amfani da wannan takunkumin da muke sawa na fuska ci gaba da wanke hannayenmu a lokaci-lokaci kuma mu kiyaye shiga cikin taro yake da yawan mutane ana kuma karba da shawarar cewar a misali mutane in za su fita kowa ya tabbatar cewar ya saka wannan takunkumin su wannan hukumar ta ptf kenan tax force inda da aka kafa har sun ba da shawarwari cewar a rufe wurare da ake biki watan event center kenan da wurare da ake cin abinci da duk wani waje dai da ake taro wanda za a tara mutane da yawa amma ya danganta sun faɗa ne a mataki na gwamnatin tarayya amma jihohi-jihohi na gwamnati da muke da su su ma suna gudanar da nasu bayanan ta jama'a ba saurari lokacin da muke da shi da riga da suke dole a za zamu ja lizamin shirin guda ta musamman ga Dr. Mustapha Ahmad Yusuf ƙwararren likita daga asibitin Korwa ta Malam Aminu Kano da ke birnin Kano tare Najeriya kuma malami a Jami'ar Bayero sai a saduwa ta gaba da yadda Allah kafin wannan lokaci ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma da masu saurare da wannan shiri na afirka yau kawo kashin dukkan abubuwan da zamu gabatar muku amma da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka gada kuka saurara shugaban kasar iraki barham saleh ya gana da shugaban rundunar hajjdu shabi na kasar bayan da gwamnatin kasar amurka ta sanya masa ta sanya masa takunkuman tattalin arziki kamfanin dilancin labaran fars na kasar iran ya nakalto shugaban kasar yana cewa gwamnatin kasar iraki ba za ta taba amincewa da shishigi cikin al'amuran cikin gidan kasar ba kafin ganawar jami'an gwamnatin guda biyu dai a jiya lahadi a ranar juma'a da ta gabata ce ma'aikatar kudin amurka ta sanya sunan fali alfayyad. cikin jerin mutane wanda ta sanya wa takunkuman tattalin arziki saboda abinda ta kira wai ke haƙƙin bil'adama da yake yi kuma saurare da kuma kakashin dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai dai kuna iya bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng masu rare sai kuma zuwa an jima a shirinmu na rana inda na sake kasancewa tare da ku amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su ni da na kasance tare da ku tun daga farko zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.